على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اصلح عقبتنا في الامور كلها اجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستنكف فالمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 na 20 da daren 23 ga watan ramadana na wannan shekara 24 ne ko daren 24 yau yau azumin yau 23 idan annabi sallallahu tana 1439 wadda ya zama daidai da takwas ga watan shidda 2018 gregorian calendar a ah, kamar yadda muka saba da mu gaba da karatu a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau za mu tashi a cikin ikon allah a wannan sura mai albarka suratun nisa aya ta 172 inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa lan yastanki bal masihu ay abdallahi walal malaikatu mukarrabun bayan da Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin wato kenan jan kunne da a halin kitabi kar su guluyi a cikin addinin su kar su faɗi komai tsakaninsu da Allah sai dai abin da yake gaskiya kar su kirkira abu su ce Allah ne ya ce alhali Allah ɗin bai ce ba da kuma bayani akan matsayin Isa ɗan Maryamu alaihi salatu wasalam a matsayin sa na Manzan Allah kalmar Allah wanda Allah ya jefa wa Maryamu da jan hankali cewa su imani da Allah da manzanninsa da kuma nisantan wannan maganganu na cewa Allah uku ne da jan kunne da yayi to shine sai Allah madaukakin sarki ya sake ci gaba da bayani akan matsayin masihu din shi kansa Isa dan Maryamu din sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim la yastankifa masihu an yakuna abdan lillahi shi kansa Isa Almasihu. ba zai kyamaci a ce shi bawan Allah ne ba ba zai zama ya ji a zuciyarsa cewa shi ya fi karfin a ce masa bawan Allah ne ba ba zai ji kunyar a ce masa a adresin ɗinsa ci bawa ne na Allah maɗaukakin sarki ba don haka idan shi masihu baya kyamar a ce shi bawan Allah ne dan me ku za ku matsa ku ce sai kun ɗauke shi daga matsayin bautan nan sai kun kai shi matsayin ɗa'a a wurin Allah maɗaukakin sarki ko kuma ku ɗauke shi a matsayin Allah maɗaukakin sarki eh dan dan Allah din ku kai shi matsayin Allah maɗaukakin sarki aka gaba zai dace ba to eh, wannan ayan take bayani shine idan shi Isa dan Maryamu baya kyamar a ce shi bawan Allah ne dan me ko ahli kitabi za ku matsa sai kun mai da shi a matsayin dan Allah ko kuma sai kun mai da shi a matsayin wato kenan Allah ko kuma sun mai da shi wani bangaren jiki na Allah madaukakin sarki me yasa me yasa san haka shi bai shi ya yarda shi bawan Allah ne kuma yana alfahari a ce wato kenan shi bawan Allah madaukakin sarki domin ita kanta wannan kalma ta ubudiyya ita ce wato abu mafi kololuwa wanda bawa zai kusanci Allah madaukakin sarki da shi don haka a siffata mutum da bawan Allah shi ma kansa wato kenan siffa ce ta kirki ta ka shi sa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam kaga martaba ta karshe da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce martaba ta ubudiyya a matsayin sa na bawan Allah kuma ko mu a Hausance in kai ta ce ka ina wani ai bawan Allah ne to an gama yabansa a wajen kirki da hankali da komai da amana da sauransu saboda haka mafi kololon abinda mutum zai kai shi ne abin to shi isa dan maryamu allah maɗaukakin sarki ce baya kyamar ya zama shi bawa ne na allah maɗaukakin sarki da haka bai kamata ku kai shi wancan matsayi na allah ko dan allah ba walal mala'ikatu al muqarrabun sannan haka ma su mala'iku makusantan allah din nan ba sa kyamar a ce musu su bayan allah ne jibrilu baya kyamar a ce masa shi bawan Allah ne alfahari yake da cewa shi bawan Allah ne mikal shi ma alfahari yake a ce masa shi bawan Allah ne azra'il da israfil da sauran duk mala'iku kowane mala'ika alfahari yake a ce masa shi bawan Allah ne baya kyamar a ce shi bawan Allah madaukakin sarki ne don haka me yasa za ku ce za ku tsananta sai kun ɗauke shi kun kai shi matsayin Allah ko kuma matsayin dan Allah bari ma kun ji wata sabuwa wa man yastaki ma ibadatihi duk wanda yake kyamar bautar Allah madaukakin sarki yake ga yafi karfinta wa yastakbir yake girman kai a gaishi yana sallah ko girman kai a gaishi yana musulunci ko girman kai a gaishi yana wani azumi ko wani abu makamancin wannan ko wani aiki na alkhairi na musulunci shi ya fi karfin a gaishe wannan to ya sani cewa fasa ya hashuruhum da sannan Allah maɗaukakin sarki zai taro su ranar tashi alkiyama jami'an gaba ɗaya su ilaihi zuwa garin Allah maɗaukakin sarki za su zo so a yi display dinsu a gaban Allah maɗaukakin sarki ranar tashi alkiyama sannan a tabbatar musu cewa a wannan ranar to wanda ya da Allah maɗaukakin sarki shine ubangijinsa ya da kuma shi bawan Allah ne shine zai tsira duk wanda ga ke ya fi karfin bautar Allah ko yana kyamar a ce shi bawan Allah madaukakin sarki ne to dan nan zai wani ma kansa wani ubangijin to ko bawan da zai yadda zama ubangijin sai shedan ma a nan ba zai yadda ya ce kai nasa bane ba zai yadda kuma a fikina a jingin naka da shi ba saboda haka a ranar za a yi bara'a ta barra alladina duk abin da aka musu biyayya da sunan su manya ne duk abin da aka da sunan gumaka da sunan abin bauta ne za su ba ruwanmu ba za su yadda da wannan ba to mu je malam fa amma alladhina amanu wa amilu ujurahum wa yaziduhum min fadli hmm. wa zankafu wa wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira to idan Allah madaukakin sarki ya tara mutane gaba ɗaya ran tashin alƙiyama a gabansa sa to za su kasu kashi biyu na farko fa'amala dina amur wa amilu salihati wanda suka yi imani suka yi aiki na gari wato kina mun riga mun sha kullum muna bayani akan imani da aiki na gari aiki na gari kuma kace shine aikin da ya muwafaka da shari'a aikin da Allah dauki sarki yace ayi kuma aikin sallallahu alaihi wasallam yace ayi wanda in kai kana da garantin za a baka lada ba aikin da mutum ya kirkira wa kansa ko wani sai kirkira masa ba to duk da suka yi wannan wai wa fihin ujuruhum da sannan Allah madaukakin sarki zai cika musu ladan su cikawa bi ma'ana idan sun yi aiki na alkhairi guda daya zai ninka musu shi sau goma in sun yi aiki guda daya zai ninka musu shi ya gada sau 700 ko kuma ya ninka musu shi a azafan kasira shine ma'ana fa yi wa fihim zai cika musu carcar ko da aikinsu bai kai a cika carcar din ba sai Allah madaukakin sarki cika musu ma'auninsa kaga wannan na eh, falla ce ta Allah sannan sai ya ce wa yaziduhum min fadlihi zai kuma iya ƙara musu a cikin falalarsa inda suka nakasa ba su kai ba sai Allah madaukakin tarki kan kammala musu ta yadda zamu gane wannan akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da saka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar lahira farkon abin da za a fara ma mutum hisabi a kasa shine sallarsa in an samu sallar ta cika shi kenan sai a karbe ta sai a karbi sauran ayyukansa idan an samu sallar ta tawaya Allah sai ya ce wa mala'iku ku duba bawana yana da nafilfili yana yin nafila in aka samu yana da nafilfili to sai a dauki nafilan sai a cikata masa sai farillarsa ta kammala sannan sai Allah madaukakin sarki sai karbi sallar tasa sai karbi sauran ayyukansa yanzu muna azumi karshen wannan watan akwai abin da za mu yi na zakar fiddakai fiddakai din na mazala salasalama da kansa ya farlanta mana ita amma daga ciki hikimomin farlanta ta sai ya ce sai ya ce ɗuhuratun eh, lissa'imi wa ɗuhuratun masaki saboda tsarkake azumin mai azumi da kuma ciyar da miskinai sai malamai fikiyu sai suka bayani shi abin da yake nufi a nan shine idan mutum a cikin aziminsa ko ya ɗanyi wani gulma ko ya wani ƙarya ko ya wani abin da bai dace ba ana kankarewa ladan azumin na kai samu cikakke sai zama abin ya ya samu na kasu daga safe zuwa ba gurgurda abin da kai wanda yake mummuna wanda zai rage maka quality na azumin naka to lan da ka gama azumi sai ka ɗauki wannan sadaka ta fidda kai mudu ɗaya talka bayar to sai ya zama an mayar maka gurbin wancan abin da ka rasa kamar yadda idan mutum ya yi sallah a cikin sallah sai yana tintintini yana tintintini har ya bata yayin da kaza ne ko kaza ne shikenan to sai aka ce ya sujudan kabli ko bani to idan yayi badin na annabi sa alaihi ce targiman li shaidan za a za hancin shaidan ne saboda shaidan ya yi amfani da damarsa ya sassake makaladan sallar ya sassake ya sassake ya sassake da kayi kabli sai a cika makaladan sallar ka ko kuma kai badi sai a cika makaladan sallar sai zama sallar bata samu tawaya wanda ya kamata ya same ta ba kaga ya cikarta ta haka wannan ma yake to kaga wannan hanyoyi wanda Allah ya bude dan ya cikanta maka ladan ka sai zama yuwa fihim ujuran yaziduhum min fadlihi kuma wannan zai baka ba abin kamar misali azumi Allah madaukakin sarki yake cewa a sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni zan sakanta da shi kaga duka sauran ayyuka sallah zakka hajji me da sauransu bin iyaye karatun alkur'ani sallan hajji me duk duk Allah kuke zaki zai warke ta mala'iku su baka ladanka su cika maka kuma amma azumi sai ya ce fa sawmu li wa ana ajzibihi azumi na wane ni da kaina zan ba da ladan don haka tunda shi zai ba da ladan kaka ba san abin da zai bayar ba ko gwamna ya ce maka ka zo ni zan yi maka kaga baka san abin da zai bayar ba ba zai kamar ni ne ba yanzu an aka ce ka zan biya ka a cikin na haka cikin aljihu na dauko naira dubu ɗaya na baka shi kenan yi kokari na ta dubu fa na bashi ko amma gwamna fa in ya zama da shi kansa zai ya miƙa miliyan ba wani abu ne babu matsala a akan wannan to ballantana ubangiji maɗaukakin sarki saboda haka zai ba su da haka cikin hadisin kudu sai ke cewa man ja bil hasani falahu ajru amsala sai ce au azida duk wanda ya zo da aikin alkhairi za a bashi goma misali sa ko kuma an ƙara ko kuma kamar da yake cewa ah, ah, matsal zai na yi fikuna amwalahum ko fi sabi Allah ka matsala habbatin ambatan saba a sanabila fi kullu mai ato habba sai ce wallahu yau za'ifu Allah yana ninka ya ninka ya ninka ya ninka wato kinan ga wanda ya ga dama dan haka sai shi na ce wa ya zidu yaziduhum fi fadli wa yana mutane da ya gefen kenan sanan wa amma lazi na sankafu wa yana kuma da suka yi girman kai suka yi kyamar su nasabta kansu da Allah ko suka kyamace su nasabta kansu da addinin musulunci ko suka kyamace su nasabta kansu da wani aikin alkhairi ko tagbaru suka yi girman kai suka lura su sun fi karfin wannan to su kan wayannan mutanen fa yu'azibuhum Allah madaukakin sarki zai musu azaba a wannan rana din tunda dama za a ce wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun ware gefe kawai rana za a yi demarcation wani abu zo gat haka sai ya tsara tsakani sai a ce kun haka ayyuhal mujrimuna sadaka Allah madaukakin sarki zai azabtar da su azaban aliman azaban da take mai radadi mai tsananin radadi wala yajuna lahum min dunillahi ba za su samu waliyan majibincin lamari wanda zai zo ya dauki lamarin ya kula da al'amarin ya tabbatar sun ci nasara sun tsere ba wala nasiran ko kuma mai dan agaza musu kaga wali ya fi nasir nasir dan taimaka maka zai amma wali shi zai shiga cikin lamarin kare har sai ya kafita cikin bakin gaci to duka ba za su samu wani wani mutum wanda zai musu haka bin dole lahi koma bayan Allah maɗaukakin sarki ba to mu ce malam ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina hmm. a can Allah maɗaukakin sarki ce ya ahli kitabi la taghlu fi dinikum nan kuma yace ya ayyuhan nasu don haka kitsabe ya koma ga mutane duka gaba daya da musulmi da wanda ba musulmi ba mace da namiji kowa da kowa ya ayi hannasu ya ku mutane karja akun burhanu hakika wato kenan hujja ta zo muku wato kenan dalili wanda yake mai karfi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku ya zo muku wato kenan daga ubangijinku wannan burhani da ya zo daga muku daga ubangijinku shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ilaikum sannan mun saukar muku kuma nuran mubina haske wanda yake bayyana ne wani haske ne wanda aka saukar bayyana ne shine alkur'ani saboda ka Allah kuke sauke ce ga manzo ya zo muku ga alkur'ani kuma mun saukar muku da shi a matsayinsa na haske wanda yake mai haskakawa don haka a nan ƙur'ani zai zama kamar fitilla ne mai haska ga gaban mutane wanda ya sa fitila a gabansa to ba zai tafi a duhu ba wanda ya sa fitila a bayansa kuma shine zai tafi a cikin duhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ja'ala alqur'ana amamahu qadahu ila aljanna wa man ja'ala alqur'ana wara'ahu faqahu ila an-nar wanda ya sa alqur'ani a gabansa zai tashi zuwa ga aljanna wanda ya sa alqur'ani ta bayansa zai rinkuda shi zuwa wuta malamai da suka tashi bayani sai suka ce abin da ake nufi anan wallahu ta'ala alam shine idan mutum zai aiki na addini ko ma wani iri ne a rayuwarsa sai ya zama alkur'ani yake bincikawa ya ga mai alkur'ani ya ce a yi sai ya yi wannan shi ne ya sanya alkur'ani a gabansa idan kuma mutum ya zai sai ya riga ya gama hukunta abin da zai yi sai lalima a cikin alkur'ani ya samu wata ayar da za ta bakin ɗinsa a kan wannan to yanzu wannan ja'alar wara abu mun gane ya riga ya zartar da abin da zai yi na akidansa ko na ra'ayinsa ko addini ko na son zuciya ko wani menene ya gama warewa sab haka zai kuma ba ba kaushiya ta haka yanzu sai bi qur'ani ya nemo wa kansa wata aya ko wata hujja da za ta zo ta karfafa shi dan yayi abin da ransa yake so wannan shine allazi ja'ala alqur'ana wara'ahu to kaga wannan tocin ya mai da ita baya da haka ba zai samu wannan nuran mubinan din ba amma in zuciyarsa ɗaya, jira yake jin mai qur'ani yace ai shi ita zai yi sawa'un ta dace da abin da yake so ko bata dace ba ko ta yi masa yana kullun da ransa yake so ko ba haka ba to wannan haka zai yi to wannan shine wato kenan qur'ani zai zama masa nuran mubina haske mai haskakawa da haka Allah madaukakin sarki yake cewa yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi da alqur'ani din jama'a da su kan bata annasu kasirun yudullu bihi mutane da yawa sai su bata dalilin qur'ani saboda za su dauki ayan alqur'ani su fassara ta tabbiye musu abin da ran kungiyar su take so ko da ra'ayin su yake so ko da shugabannin su suke so ko yanda tsarin al'amarin su yake so sai su gama tsarin abin da su kuma wai sai su ka alqur'ani ya zama shine zai zama musu bakin ya zama hujja to kaga wannan ana tsorace musu za su bata a dalilin alqur'ani amma wa hadi bihi kasiran da yawa mutane za su shirya a dalilin alkur'ani saboda su sun sa tocin alkur'ani ta gaban su in za su yi abu sai su bincika alkur'ani ya yarda da shi in ya yarda sai su yi in bai yarda ba sai su bari ko kuma su ce in alkur'ani ya yarda da shi to alkur'ani ya yake so ai sai su ga yadda yake so su yi sai su abin saraka su ba so da wannan wato kenan zaɓi to wayannan su ne Allah madaukakin zai keke cewa mun fi saukar muku da wato kenan haske wanda yake bayyana ne ba mallazina فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم ربهم فسيدخلهم في رحمة منه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما haka ne Allah rahma Allah madaukakin sarki fa amal ladina amanu billahi amma da suka yi imani da Allah madaukakin sarki shine suka yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da aka saukar nuran mubina a gare shi wa su mabi suka yi riko da shi kamar da Allah yake cewa su mabi hablillahi jami'an wa sayudkhiluhum fi rahmatihi fi rahmatin minhu da sannan Allah madaukakin sarki zai sanya su a cikin dan kai daga gare shi zai sanya shi a jikin jin kai wanda suka yi imani da wannan alkur'ani da annabi da aka aiko sallallahu alaihi wasallam da sannan Allah zai sanya su a cikin rahama to rahamar sai ce minhu saboda girmamawa rahamar daga Allah take ba daga kowa ba wannan yana nuna maka girman rahaman da Allah madaukakin sarki zai sa su a ciki wa fadalin da kuma falala falala anan shine za a ba su fiye da abin da suka cancanta za a yi musu karanci fiye da wato kenan nasu matsayin da haka Allah madaukakin sarki zai musu wannan wai hadihin sannan Allah madaukakin sarki zai shiryar da su maimakon ya ce rada musu gima sai ce ilaihi tukunna Allah madaukakin sarki zai shiryar da su zuwa gare shi shi wa kenan shi Allah madaukakin sarki kenan Allah zai shiryar da su zuwa ga saboda hidaya guda biyu ne akwai hidaya wadda kai da kanka zaka fara zagulota akwai kuma hidaya wanda Allah madaukakin sarki zai maka wanda hata dau zadahum hudan wanda suka shiriyu sai mu kara musu shiriya da wa atahum taqwa sai Allah ya ba su taqwa don haka kai ne zaka yi yunkuri na farko na neman gaskiya sai Allah madaukakin sarki sai ya dora ka akan wannan shiriya din sannan sai ya saka wato kenan abin duk wanda ya karanta tarihin wato Salman al-Farisi zai sha mamaki yadda ba Allah nan ya tashi yana ta neman gaskiya yana ta neman gaskiya daga karshe Allah da sarki ya masa mawafaka kuma ya tarfa garin sa wato kenan nuna har sai da ya kai matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam Salman minna ahlul bait ko kuma wanda ya karanta tarihin Sa'id bin Zaid zai ga haka saboda haka dole kai a cikin zuciyarka zaka ji kana sha'awan gaskiya kana sha'awan bin Allah kana sha'awan aiki na alkhairi kana kokari to a cikin kokarin da kake sai Allah madaukakin zaki sai ya karfafe ka sai daɗa buɗa maka hanyar sai ka daɗa gane ta za da hunhuda kenan sannan idan ka runguma kuma sai zama wa atahum takawa sai Allah wada bakin suke ba su wato kenan takawa don haka shi shine ya ce wa hadihim ilaihi Allah maɗaukakin sarki da suka cika wayannan qualities din zai shirya da su zuwa gare shi sannan yace akan siratan mustaqiman hanya wadda take madaidaiciya hanya wadda take madaidaiciya wannan hanya mai madaidaicin na ita ce kullum muke sallah muke cewa Allah sirat ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal Allah ka shirya da mu hanya wadda take madaidaiciya ita ce hanyar siratal ladzina an'amta alaihim hanyar wanda ka musu ni'ima kaga yanzu wannan abin da yace din ai ni'ima ne yace zai shirya da su zuwa ga rahama rahamar kuma tasa daga gare shi sannan zai kara musu falala ya ba su lada fiye da aikinsu sannan ya shirya da su kaga wannan wato kenan wanda Allah madaukakin sarki musu nima ne da haka kullum muke addu'a Allah ya sanya mu cikin wayannan mutane Allah ya sanya Allah ka samu a cikin su sura da musulmi hanya wanda take madaidaiciya to mu je malam yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala hmm. in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun hmm. falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha illam yakul laha اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل هد الأنثيين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم الله ورحمه يستفتونك ya muhammad suna maka fatawa naka suna neman fatawa za su zo su tambaya suna neman a ba su fatawa ko suna tambaya a ba su amsa to tambaya na za ku yi zai ce eh to shi kenan kun ka gaya musu allahu yubtikum allah ne zai ba ku fatawar allah ne shi ne zai ba ku fatawar kawai na mutane sun ji daɗinsu za su yi fatawa allah waɗanda tarke ce a nesa sa yi shiru ni ne zan ba su ansa hmm. eh kaga karshen wato kenan daraja kenan yastabtu naka yastabtunaka qulillahu yuftikum suna neman fatawa gare ka kace musu ku kwantar da hankalinku Allah zai baku fatawa ku tambayi abin da kuke so don haka shi yasa zaka ji Qur'ani yana cewa gayyaban sahabbai yasalunaka an kaza sai Allah ya ce musu kace musu kaza yasalunaka an leta ma sai ce mi kul islahu lahum kai yasalunaka an al-kabru wa basir sai ce mi kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un nas Ya naka ma za fi kuna al afu ko ya eh, kuli ma anfaqtum min kairi ko ya yasalunaka ta ma kuli islahu lahun kai suna tambayan ka aka abu kaza ka ce musu kaza ne an san suna tambayan ka aka abu kaza ce musu kaga kaman sahaba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar suna da lagin da Allah madaukakin sarki ne su faɗi tambayan shi kuma ya ce ga ansan da za a basu su tambayan ya ce ga ba za ma a bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗan ba saboda me karramawa da mutuntawa don haka Allah madaukakin sarki ya karanta su sai mutunta su duk wanda yake kiyamar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala saboda yana kiyamata ne duk wanda mana ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa ma abghadahum fa bibghdi abghadahum duk wanda yake son su danni yake son su duk wanda yake kin su kuma wallahi danni yake kin su don haka baya kautana duk wanda ka ga yake abin da zai sa wasu malamai in suna so su rufa a masu zagin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce to wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a ce masa kafiri ba amma ba zai mutu da imani ba to menene shi hmm? an dan rufa kenan ko ba za a ce masa kafiri ba saboda yana zagin sahabbai amma ba zai cika da imani ba wanda bai cika da imani <laughs> eh zai shiga aljanna to kaga dai ka wato abin nan da kamar wuya in ji baba mansur to saboda haka Allah madaukaki zake ce musu yassabtu naka suna neman fatawa a gare ka kul ka gaya musu Allahu yuftikum Allah madaukakin sarki zai ba ku fatawa fil kalala a cikin wato kenan hukuncin kalala kalala shine wato kenan eh, idan mutum ya mutu bai da uwa bai da uba bai da kuma yaya da za su gaje shi wannan shine gadon kalala ya mutu bashi da uwa bashi da uba bashi da ɗa wanda zai gaje shi kwata-kwata ya zama shi ne wata kinan kalala to shi ya za a yi saboda a baya a wajen yusi kun allahu fi auladu kun an yi bayanin gado dalla-dalla wannan ga wannan wannan ga wannan wannan ga wannan wannan ga wannan duk ga abin da za a basu to ashe wani su daga cikin su suna jira su ji to idan mutum ya mutu bai da duwa nan fa sai suka zo suka yi tambaya Allah gizo zai ce ba a manta ba ku yi hakuri Allahu yutikum zai ga zai ba ku Allah zai ba ku fatawa akai ga fatawar yadda an an san yake in eh, imra'un halaka duk lokacin da aka samu wani mutum ya mutu halaka bi ma'ana mata duk mutumin da ya mutu laisa lahu waladun bashi da da nasa na kansa kwata kwata bashi da uwa bashi da uba bashi da daki na abin daki ne walahu uktun amma yana da kanwa ko kuma ya yar uwarsa to yanzu daga shi sai ita ne ba shi da kowa da ya mutu sai ya batta yar uwa kenan to in haka ne hannu su mata raka sai a bata rabin abin da wato kenan ya bai saboda mata ba sa girakin dukiya gaba ɗaya ta gado in akwai wani wanda ya cancanta a kusa wanda yake a wala rajilin zakarin sai a bashi in babu kuma sai a ɗauki sauran dukiya sai a fi da ita bai malin ta musulunci wa kuma shi ma zai gaje ta idan ita ce ta mutu tun da ita ma kalala ce batta da uwa batta da uba sai wannan dan nasa to shi kuma shi kuma zai gaje ta illa mikulla hawa na ko idan ba ta da ɗa to kaga shi ita aka ce nisfu shi kuma aka ce zai gaje ta me zai dauka kenan duka saboda ai a baya an riga an bada formula aka ce lizakari misal hazal unsa tunda za ta dauki 1 over two automatically shi kuma zai dauki gaba daya saboda haka shi ma wato kenan zai gaje ta ga wato kenan gaba daya bayan kana ne amma idan yan uwan nasa da shi ya mutu mukaddara shi ne ya mutu kuma ba ba kanwa daya bari ba kan da guda biyu ne ko kuma ya yi mata guda biyu kada ta yi in su su biyu ne to yanzu falahu ma sulusani sai a ba su sulisi guda biyu mai mata raka cikin abin da ya abin da sai a kasa kashi uku sai a ba su tu uba three wannan kuma a baya ma haka aka faɗa ko in kana fala falahu su ko yawwa eh eh bayan kanar fala falaha su ko wala mai da kullum wahid minhum sudusu mata raka in kana lafi walad fa Allah kullum kullu walad wa rasahu abahu wa li ummihi sudus wa in kana lahu ukwatun wa li ummihi sudus to yawwa abin da nake so kenan fa in kunna nisa'an barakallahu fi nafika fa in kunna nisa'an fawqa sunnatayn falahunna sulusa ma raka. idan mata ne sama da guda bisa ba su 2 over 3 na abin da suka bari biyu bisa uku to nan ma sai tabbatar da wannan ce fa in na tasnataini idan matan da za su gaje shi shi da ya mutu din yayonsa ko kannansa guda biyu ne falahu ma sulusani bi mata raka za a ba su sulusi guda biyu cikin abin da ya mutu ya bari mun gane wa in kanu ikwatan idan kuma sun zama yan uwa ne fa ya mutu ya bari rijalan wani sa'a maza wato kenan da mataye ko to shi kenan yanzu sai a raba musu falin zakar misal un unsayi ne sai a raba musu wato kenan a namiji daya a bashi kwatankwacin rabon mata biyu namiji daya a bashi kwatankwacin rabon mata biyu namiji daya a bashi kwatankwacin rabon mata biyu mun gane wannan yawa ya mutu bai da uwa bai da uba bai da yayaye amma yana da yan uwa yan uwan kuma da yawa to shi na sai a tara su sai a kafa dukiyar sai a ba su lizzakari misal hazir sai tunda yake maza ne da mata ne in mace ɗaya ne a ba ta rabi in mata biyu ne a ba su sulusani in kuwa eh, namiji ne zai ɗaya ke dukiyar in kuma suna da yawa maza da mata sai a raba musu wato kenan lizzakari misal sai to amma yanzu abin da nake so mu fahimta a nan shine a can yusi kamar da Allah rahmat aziz ya karanta mana yace wa warisahu abawahu fal'ummihi a sulusu ko idan mutum ya mutu eh, iyayensa uwarsa da ubansa za su gaje shi sai a ba wa uwarsa nawa sulusi da ko kowarsa ko a bahu fal'ummi fi sulusu uwarsa sai a bata sulusi in an bata sulusi guda daya 1 over 3 uban nawa zai dauka 2 over 3 automatically yanzu ma yana na akan formular mu li zakari misal hazil unsayin ko sai yace me kuma an kara lahu ikwatin a ba wannan kada wannan kenan wani kara lahu ikwatin wal ummi sudusu idan yana da yan uwa sai a ba uwar sudusi to yanzu idan aka ba wa uwar sudusi da an ce a bata sulusi a baya saboda bashi da yan uwa yanzu saboda yana da uwa wasu aka ce a bawa uwar su sudusi to sauran kuma a wa za a bayar eh? da mu lura da wannan sosai da na uban 2 over 3 ne na uwar 1 over 3 wannan kiliya ko to yanzu sai aka ce a a uwar da akwai yan uwa za a bata 1 over 6 to sauran gaba daya 5 over 6 ya zama nawa na uba idan kuma aka yi haka mun saba ma formula mutalin zakar misal hajjul usai <laughs> ya zama saba ma formular mutalin zakar kada ka jamhur na malamai ba za su yadda duk da cewa a cikin sahaba kamar abdullahi bin abbas ne akwai wanda suka suka tafi akan haka saboda shine doran zahirin abin da ya a cikin nassi na alqurani wasu ka zai ce to yanzu tunda yan uwa anan su ne suka hana a bata to su disin a ita za a bayar still shi uba ya maintainin wancan amma ƙur'ani sai ya shuru anan bai faɗi hukuncinsu ba nan kuma anan sai ya ce lizakar misali hadul usain haka za a raba don haka kenan yanzu wa'yancan yan uwan ba su ne wa'yannan yan uwan ba wa'yancan yan uwan dama yan uwa ne na wajen uwa don haka shi yasa hukuncinsu ya zama daban kuma aka jingina su da uwa wayannan yan uwan kuma yan uwa ne na wajen uba abinda nake son mutum tance kenan saboda haka anan wa in kana lahu eh, menene wa in kanu ikwatu rijalan wa nisaan ikwatin lil ake nufi ana su ne za a ba su wannan hukuncin wayancan kuma su kuma ikwatin lil ummi da haka su ma hukuncin su wata kenan daban kaga wancan sai aka shiru a kansu saboda rashin karfin su sosai amma wannan dan uwa da kuke uba daya to shi wannan ko kuma da kuke uwa da uba daya shi wannan fi karfi anan saboda ka shi sa Allah madaukakin sarki sai ya fitar da wata gina hukuncin sa a fili sai ce bayna lahu lakum anta dullu Allah madaukakin sarki ya muku bayanin yadda za a raba gado dalla dalla balo balo saboda muhimmancin gado ba don koyi ba an saboda kar ku kauce kan hanya kar ku bace wato akan hanya shi yasa gado yake da muhimmanci Allah madaukakin sarki saboda tsananin sa da kansa ya rabar gado bai bar wa mutane su raba ba ballantana zaka shi yasa ya tsaka shi tsan kabi ka ga a duk duniya babu raban gado mafi adalci sama da wato kenan tsarin da musulunci ya tsara wato kenan akan sa wallahu lalle tabbas Allah madaukakin sarki alimu masani ne bi kulli shay'in akan wato kenan kowane abu Allah masani ne Allah ya san komai zahirinsa da baɗininsa Allah maɗaukakin sarki ya san komai wato kenan inda kuka sani da wanda ku ba ku sani ba yau Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu karshen wannan sura mai albarka suratul nisa'i haka zamu shiga sabuwar sura الله أكبر كم سورة مدنية وهي مئة وخمس وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ita ta kiranta suratul ma'ida ma'ida ana nufin dining table tebur din da ake ajiyewa abinci a kewaye a sa kujeru a zanna ana cin abinci a kai wanda shi na ake kiransa ma'ida idan babu abinci a kansa ya zama tebur kenan amma inda bai zama ma'ida ba dole sai da abincin da za a ci abincin kuma ya zama kala-kala variety wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan shi na ake kiransa wato kenan ma'ida an abaci wannan kalma ma'ida a ciki can ƙarshen da yake ce Allahumma rabbana anzil alaina mina, minas sama'i kun na idan li awwalina wa akhirina atina warzuq warzuqna wa anta khairur raziqin sa aka ambaci sunan da suratul ma'ida kuma a Madina aka saukar da ita kuma ayoyinta 276 eh mi'atun ne ɗari ne ko? to ɗari da ashirin? to nan mun samu galadi ce ɗari biyu da saba'in da shidda <laughs> eh sadaka ɗari da ashirin ko? da ashirin ko da da ashirin biyu 122 lafin ruwati ko ƙurra wannan sura ta ma'ida tana daga cikin tsoron da suka sauka a ƙarshe a cikin wato kinan jerin tsoron da suka sauka al al-qur'ani domin a cikinta ne aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islamu dinan dan haka nana Aisha Allah madaukakin sarki da ta yake cewa ku karanta suratul maida duk abin da yake halal din da ku halartar da shi abin da yake haram da ku haramta da shi saboda ita ce a sura da ta zo ta a ƙarshe kusan ita ne ba za ka samu wato kin ayan da aka soka a cikin ta ba in ma za eh, sai dai ita ta soka ta wato kin ta sassauta wani hukuncin ta cikin hukuncin-hukuncin da suka gabata kuma a cikin ta Allah madaukakin sarki ya yi bayani wato kenan jan hankalin mutane abin da shafi mu'amala abin da shafi addini abin da shafi hukunci da alkur'ani da sauransu sannan a cikinta an yi maganan ahalil kitabi da kuma akidunsu daban-daban da sauransu sannan ta cikamce da bayanin tashin alkiyama da abin da zai faru ranar tashin alkiyama musamman tsakanin mabiya da wanda suka bi idan mabiya suka idan masu bi masu masu wanda ake bi suka ja mabiya akan abin da ba daidai ba su kuma riya suka rufe idansu kamar yadda jiya muka yi magana Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku ahlul kitabi kar ku yi guluyi a cikin addinin ku sai mutane suka zo suka yi guluyi kan addini su kan mabiya sai suka rufe idonsu suka bi ido a rufe suka bi to ranar lahira za a zo a yi wato kenan bara'a tsakanin juna so da daga karshe wanda suka kira zuwa ga alkhairi Allah maɗaukakin sarki zai tsamike su zai tsami su a ciki wanda kuma suka bi a cikin rikici ido rufe a rububi suka tafi a dunkule ko a dukunkune to kenan sai ya zama wato kenan sai a tafi a basu a duniya ba su ci nasara ba gobe kiyama kuma ba ci nasara ba to mu ji malam bismillahir rahmanir rahim hmm. ya لكم بهيمة الأنعام إلا ما يجلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم Allah madaukakin sarki ya yi lazina Amadu ya koma su imani wannan kidabi ga mu'minai ne saboda ka duk inda mu'mini yake da yaji an ce ya yi lazina amanu aka ce ba da arakun nan sa ya saurara ya ji abinda Allah madaukakin sarki zai abin nan saboda ka kowa ya karbe kade kunnan sa Allah madaukakin sarki zai fara da cewa awfu bil uqudi lalle ku cika kulle-kullen da kuka yi na alkawura duk abin da aka san an kulla shi na alkawari wato kenan ku yi kokari ku cika shi alkawari tsakaninka da mutane Allah cika cika shi alkawari tsakaninka da shugabanni Allah kuke sarki cika cika shi alkawari a gurin aiki kai ma kacin gwamnati lokacin da aka dauki aiki an rubuta zaka je ofis kullum a lokaci kaza kai kokari ka cika shi kai dan kasuwa ne ga abin da aka kulla na alkawari na ka kai kokari ka cika shi a harkar noma ne abin da aka kulla na alkawari ka kokari ka cika shi sada daga karshe alkawari tsakaninka da ubangijinka ko mala aliyu na manke Allah ji kare ce ka riko wa'adi ga Allah ma'ana alkawari kenan shine wa'adi dai ko zaka yi adami da sallah saboda duk abin da ka san ka riko musamman lokacin da aka ce a eh, ubangiji Allah ya ce wa alastu bi rabbikum din muka ce bala ko anta rabbuna to duk wannan abin da ka kulla na alkawari wata kenan kai kokari ka cika shi kusan kamar wannan in ka juya ta ɗage fa za ka kamar tana da munasaba da ayyana da muka karanta a bayan da Allah madaukakin zai ce inda Allah ya kuma an amana ta ila ahliha saboda duk abin da yake haƙƙi ko to jinan kai kokari ka soke shi a nan gidan duniya Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Isma'ila alaihi salatu da yake ce inda hukana sadiqal wa'adi kaga yabo ne Allah madaukaki saboda ya rayu a ƙarƙashin cika alkawari don haka Allah ya ji daɗin rayuwarsa Allah ya yabe shi bayan shekara dubbai da mutuwansa shi yanzu bai san ma tukunna ana karanta sunansa cikin alkur'ani ba bai san kuma Allah madaukaki sarki yana yabansa ba amma abin da ya bari na alkhairi na cika alkawari Allah madaukaki sarki ya tabbatar da shi cikin alkur'ani ana yabansa har hadu da dai innahu kana sadiqal wa'di ya kasance mai cika alkawari ne kuma cika alkawari kamar da muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alamomi na mutumin kirki rashin cika alkawari yana daga cikin alamomi na munafiki to da su ba sa cika alkawara to Allah madaukakin sarki ce arhobil uqudi sai ya kawo shi a cikin jam'i saboda alkawarin ba ɗaya bane ko tsakanin miji da mata ko tsakanin iyaye da 'ya'ya ko tsakanin malami da dalibai ko tsakanin wato kina yan kasuwa ko tsakanin mutum da aikin gwamnati ko kuma harkan kamfani ne kake aiki da su duk abin da ya zama cewa ga yanda aka sa shi a ka'ida to haka ya kamata a yi shi ma dama ka'idar bata sabawa shari'ar musulunci Allah wa dauki take ce ku cika alkawura sannan sai ce uhillal lakum bahimatul an'ami an halarta muku bina ilil majhuli an halarta muku wato bahimatul an'am dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima an halarta muku ku ci su ne za mu samu fasarar su a gaba in mu shiga cikin suratul an'ami minal eh min al-baqara ne ah. eh, min al-wanne ne na farko yawwa min al-iblis ne min al-iblis ne wa min al-baqara ne min raquma mace da mijinta shanu mace da mijinta su ma yau sannan rago mace da mijinta sannan awaki su ma hakan nan su wa'annan su ne ake kiran su al'an'am dabbobi na ni'ima in ka jance na an'am su ake ne da su ake yin layya da su ake yin hadaya na aikin haji kuma yawanci su suka fi zama da tsakanin dan adam akwai dabbobi da yawa da suke abin amma a cikin domestic animals babu wanda ya fi wa'annan don haka shi sa Allah madaukakin sarki ya ba su muhimmanci kenan yace an halatta muku bahimatul an'ami dabbobi na ni'ima halal ne ku dauka ku ci ne ku yanka ku ci kaga yanzu anan masu kungiyar animal right wanda ba su yadda a rika kama dabbobi ana abin nan ba don haka su sai dai su zama abin da ake kira su wani nan ake kira su ah, vegetarians kullum sai dai su ci ganyen abin nan ganyen ya'yan bishiya saboda haramun ne da rashin zalunci a ce a kama dabba a yanka to kaga wannan bai taso ba haka sun gina akan kuskure sannan waɗanda suke ganin kuma cewa yahudu kenan su kuma saboda zaki yana zuwa ya buge barewa ya ci ya kama zo ya yanka ya ci ya kama gada ya yanka ya ci saboda haka ya halatta kowa ma ya zalunci wani wanda yake abin nan to wannan shi ma fasarar nasu bai yi daidai ba saboda su wancan Allah madaukakin sarki bai ba su umarni na hani a cikin rayuwarsu ba amma kai yanzu ya baka halal ya baka haram da aka kita ohillan lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobi na ni'ima da haka za ku iya kama ku yanka ku ci wannan daidai ne da ka illa ma yutla alaikum illa anan istisna'i ne sai dai duk dabbobi na ni'ima an halatta muku ku ci sai dai me ma yutla alaikum abinda aka karanta muku can a cikin suratul bakara cewa wato kenan eh, hurimat eh, alaikun minane maitatu wa damu wa lahamul khinzir wa ma bihi li ghairillahi to wayannan sune abin da aka ko da matal an ne amma in ta mutu to ba za ku ci ba ko yawa in ta mutu ba za ta ci hurmat alaikum maidatu wadam ko da na bahimatul an ne jinin ba za ku ci ba kamar da ba za ku ci lahamul kinziri ba za ku ci kuma bahimatul an'ami wanda aka yanka ba da sunan Allah ba in aka yanka da sunan wato kenan gunki daɗin da sunan gunki ake yankawa sai a kwantar a gaban gunkin a yanka da sunan gunkin to Allah maɗaukakin sarki don ya karanta da su tauhidi sai ce ya haranta musu wato kenan cin abin gari muhimmi saidi wato kenan ba kuna halali na farauta ba wa an hurun a lokacin da kuke wato kenan cikin harami idan za ku je aikin hajji a daɗin da yake dabbobi suna da yawa idan kun fita lokacin da kasa kaje miƙatinka ka ɗauki haraminka kai wanka ka saka kace labbaika Allahumma labbaika sannan ka fari makka in ta nan ne daga jidda ko daga rabik in daga madina ne tun daga zulhulaifa ko daga yalam lamu in ka fito daga yaman ne ko daga zata rike in ka fito daga iraki ne da sauransu to daga inda kai harami za ka tafi har ka isa makka dabbobi kaca kaca cikin jeji to wa'annan ba za ka taba su ba yanzu saboda ko da baki matal an ko kuma dabbobi da na cikin daji ba za ka taba su ba saboda alfarmar wannan harami da ka saka dole za ka yi restricting ɗinsa saboda me ai yana daga cikin sha'airin lahi ai sha'air dinin lahi duk lokacin da ka ga mutane sun yafo wannan suna labbaika Allahumma labbaika yana ba da wani wani wato wani fahimta wata fikira ta addini da kuma bautawa Allah madaukakin sarki a matsayin sanar ubangiji a cikin zukatan mutane saboda haka sai ka sifatu ka ladabtu da wasu laduba saboda haka Allah maɗaukaki sarki ya ce ban da wannan inna Allah lalle Allah maɗaukaki sarki ya hukuma yuridu yana hukunta duk abin da wato kenan yake nufi duk abin da Allah maɗaukaki sarki yake nufi haka yake hukuntawa saboda me wallahu ya hukuma la mu'aqqiba li hukumi Allah maɗaukaki sarki in ya hukunta babu wanda isa ya ce hukuncin sa wato kenan ba ba haka yake na ba hukuncin sa wato kenan ba daidai bane to saboda haka Allah madaukakin sarki shine ke hukunta abin da ya ga dama to mu je mana يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله مرحبا كنت يا الذين آمنوا يا كوما إيماني an sake maimaitawa da ya ce ya da zina amalu yanzu ya sake maimaitawa saboda wato kenan tambihi da kuma wato kenan jazbul uquli la kada wato kenan ku halatta makanku abubuwa wato kenan na abinda suke wato kenan nuna alami na addinin Allah kuke sarki duk abun aka ce wannan alama ce ta addinin Allah kar ku halatta ma kanku keta wannan abin sai da kaiwar mun shiga dogon aya to kar ku haramta eh, eh, sai dai gobe mu ta duk abin da aka ce wannan sha'ira na addinin Allah ne kar ku halatta ma kanku keta wannan abin wala shahrul harama haka kuma wata wanda yake mai alfarma kada ku halarta keta masa haddinsa abubuwan da aka ce a kar a yi a cikin wata mai alfarma to wani sai dugu sai gobe sai mu fassara su walal hadiya so da wata mai alfarma shi ma ina da rikin shi lahi haka ma hadaya in an koro hadaya da za a tafi da ita aikin hajji ita ma tana daga cikin sha'air dinin lahi don haka ita ma karku halarta ma kanku keta alfarmar wannan abu kenan walal qala'ida haka ma dabbobi da aka musu kalada shi ne wato kenan akan daura takalmi a wuyan silifas a wuyan dabba za a tafi da ita aikin haji wato kenan tun daga inda kuka dauki miƙati kowa zai tafi da hadayarsa tun da ba dole ne in ka je can ka samu kudin saya ba dadin yadda suke sai ka tafi da hadayar ka kana tafiya da ita a ka to sai suka daura mata takalmi ko da wani abu ya zo ta eh, mutane sun tarwatsa ko dabbar ta bata duk inda aka ganta da takalmi a wuyanta a riga an mata kalada don haka sai mutane su taimaka wajen koro ta zuwa ɗakin eh, eh, mai alfarma a inda za a ji aiwata gina hadiya da ita to kar ku halatta ma ku keta alfarmar wannan don alama ce ta addinin Allah kuke wala amina baitul haram wanda suka nufi za su tafi ɗakin Allah gungun su guda za su tafi aikin hajji ku yi a takin ɗinsu ku halarta ma kanku saboda ai lokacin da suka yi gungu za su tafi aikin hajji ai suna alanta wani abu ne na addinin Allah kar ku halarta ma kanku keta alfarma wa'annan mutanen wanda gashi sun nufi ɗakin hajji ne yadda gura fadlan mai rabi don neman falala daga ubangijin su wari da kuma neman yardar Allah mu da bakin wai za halaltu amma idan kuka zama halalai bayan an je an yi aikin hajji an yi komai da komai an zo an yi dawafi ifada an cire an ji an yi jefan jamra kai an zo an cire wannan haramin an sa normal kaya to yanzu kowa ya zama halali kenan to yanzu wannan ya halatta fasadu ku je ku yi wato kenan farauta ku farauci duk abin da aka halatta muku wato kenan ku farauta amma duk da haka wala jirman kun shara'a da kaumin eh, an saddukun alil masjidil harami kada gaba da wa'yansu mutane da kuke rikici tsakaninku da wa'yansu mutane wanda suka hana ku zuwa ai ɗakin ka'aba ku je ku yi ibada ku yi bai ku ibada wato kenan umra da kuka yi niyya kada ya sa wato kenan an ta'ata ku keta haddi saboda kuna gaba da wani ya hana ka aikin alkhairi to kai din karka wuce iyakar shari'a yau ka tsaya iyaka da shari'a ka bashi shi ya tiketawa ka bashi shi ya tiketawa ka bashi shi ya tiketa amma kudin din da kada gaba da wancan mutane ya sako an tata doye zama kun yi ta'addanci kun da haddi a'a ba haka yake wata awon kuma ku taimaki junanku alal birri akan nagarta sannan wata awon alal takawa ku taimaka wa junanku akan aiki wanda zai sa ku jin tsoron Allah ana ta'awanu 'alal isim wal udwan kar ku taimaka wa junanku a wajen saban Allah ko kuma wato kenan ta'addanci kar ku yi hakan nan duk harka ta ta'addanci kar ya zama kun sa kanku a ciki wa taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqabi lalle Allah madaukakin sarki wato kenan mai tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa mai tsananin damka ne ga wanda wato kenan duk ya kauce to ana cewa da lokaci ya zamu da <coughs> zamu dakata nan insha Allah gobe ma fasara ayan da dan karin bayani in mun samu dama a cikin ikon Allah madaukakin sarki so za mu dakata nan da fata bin da faɗa daidai Allah madaukakin sarki sa mai amfana gare mu kan mu